مرشدا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أنواع مسلمين da muka taru a wannan unguwa mai albarka nan unguwar malam bayan kara so <laughs> mu kai a zamna a samu suna mai daɗi a samun ungon yawwa Allah shi ma albarka wani nashin <laughs> eh to a samu dai a zana da masu shiya wannan unguwa mai albarka da muka taru tare da manyan malaman musamman a malam kamal muhammad babban pro na majalisar malamai argungu local government da kuma malamin da suka yanzu malam umar dankal da sheik malam jabir dikko jabir mai hula kenan da alarammomi musamman alaran binyamin abdullahi bulma na ya tsira na mace albasa shugaban agajinmu na detachment laji umar sauran yan agaji da kuma manyan bakinmu da muka sama a nan cikin wannan unguwa suka tarbe mu musamman shi alayi sani mai kayan gwangwani da kuma babban malamin mu a sheik murtala suleiman wanda aka sani da malam blaki da kuma ɗaya daga cikin mai malamanmu kuma imam na wannan unguwa ta fara malam suleiman da kuma malam jelani da mai unguwa mai shiya alhaji muhammad shamsuddin da kuma sauran bakinmu daban ban iya hangowa duk sanyi ga idan kowa ya tsaya da mata cikin gida da 'yan mu ga sunan zazzaune mu sallama ta addinin musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu namun ce da babban injiniya da kane nake cewa amma yanzu mai gidana na babban injiniya alhaji malam Allah ubangiji ya kara rayuwa albarka yan uwa musulmi ku yi haƙuri wato wa'azin ga naku akwai alheri ciki da yawa satin da ya gabata an so a yi wa'azin nan sai ni'ima ta ruwan sama an daɗe ba a samu ruwan sama ba a yi kusan saye da sati sai ga yawancin sati aka yi ruwa sosai yau kuma an sa wannan wa'azin kuma allah ta'ala kuma ya kaddar aka yi ruwa allah muna roƙonka ka ƙara mana albarka da rahamaka ya allah allah wannan unguwa allah ya ƙara mata albarka allah muna roƙonka da cijan wannan unguwa allah ya ƙara mata albarka matasan wannan unguwa Allah ya ƙara musu albarka yara da manya da mata da maza na wannan unguwa Allah ya ƙara musu albarka malaman suka yi wa'azi muna fata ubangiji Allah ya saka musu alkhairi yan uwa musulmi akwai sanyi ba musan mu dade amma ina son dan ja hankali na hankali ni kaina da kuma sauran jama'a unguwa wato akan abin da ya shafi muhimmancin tsaye da sallah jama'a ku sani annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi addu'a yace rabbi ja'alni muqimas salati rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati hmm. rabbana wa taqabbal du'a annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam daga cikin addu'o'in da yayi ga Allah ya ce rabbi ji'alni muqimar sala Allah ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah mai tsaye da sallah wa min zurriyati Allah haka ma daga zuriyata ma Allah ka sa in samu masu tsaye da sallah sai ce rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijin mu ka an sami addu'a Allah ka ansa addu'a ta wannan ‘yan uwa musulmi idan muka dibi siga ta addu'a annabin Allah Ibrahim tana gwada cewa Allah ya sanya cikin masu yin sallah yana nan yana yi ba amma ya roki Allah ya sanya cikin masu tsaishe ta ɗaya gam don yin sallah daban ɗaya sallah daban akwai wanda yana sallah amma kuma bai tsaishe ta ba misali yanzu mutum da ka sallah hudu guda abbe yi ba a sa cikin masallata da shi da bayan ko guda suke a wurin Allah in dai da gangan na yake domin kun san akwai wasu mutane buɗar duniya ka sai ga mutum an ce to sai ka samu guda ka bari cikin biyar ɗin sallan guda biyar ka bar guda sai to wacce ne ka bari cikin su bar la'asar sai an zaɓi sallah wadda ta yi ce girma sai a ce bari da ka bari za ka yi kuɗi ko mutum na bari sai shi kuɗi daga na an samu matsala Allah shi muna kariya Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك, لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين الله بدك كن كيتي وأمر أهلك بالصلاة يا كي النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ka umurci iyalinka da tsaye sallah kuma ka yi hankuri a kanta don ita sallah tana da wuya sai mutum ya yi hankuri la nas'aluka rizqan ba mu tambaye ka ba mu arziki Allah ta'ala ya ce nahum narzuqu muke baka arziki in kana son ka ga haka tsaye sallah ga ni zamu baka arziki sai Allah ta'ala ya ce wal aqibatu lit taqwa kikkiawan karshe ya tabbata ga jin tsoron Allah duk wanda ka san yayi kikkiawan karshe ya tsaye da sallah kuma ya ji tsoro Allah idan kuma cikin sotu sotu maryam Allah madaukakin sarki na magana da annabi Isa alaihi salatu wassalam yace qala inni abdullahi qala inni إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إيه؟ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا shaqiya annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam bai wuce awa guda da aihuwa ba ko awa ɗaya da aihuwa bai ba gashi goye uwa ta goyo shi ya kama ta kama ya za dawo gida sai ga mutanen gari sun gamu da ita ke maryam idan ki samu da tace ku di ku yi magana da shi gashi nan bayana suka ce ya za mu yi magana da yaro cikin tsumman goyo jariri sabo aiwa ki yi magana da shi ku yi magana da shi buɗe bakin annabi isa yana yana goye ƙala inni abdullahi ya ce ni bawan allah ne ataniyar kitaba allah zai bani littafin a taura nan gaba waje alani na biyan kuma allah ya zartin ya in za annabi nan gaba kaɗan waje alani mubarakan aina makontu kuma allah ya sanya ni mai albarka nake duk inda nake ni mai albarka nake duk inda na samu kaina annabi isa mai albarka duk inda yake a duniya shi yasa kana ganin yayi ta yawo cikin duniya saboda ko aure bai samu yi ba ya taiwa gari a biyo shi yahuda su biyo shi ya taiwa gari ya samu wannan duk inda ya sauka albarka ya kai ku bari faɗa muku kaɗan daga cikin albarka annabi isa ka hayanta ga ayat da kasance zage ta annabi isa ya kasance yana warkar da makahi babu magani ko guda da ya sha idanun kai ma addu'a sai ka warke kuma ka warke har abada ba ko makafta idan kai gurgu ne sai ya shahi ka sai ka kuma lahiya lau in kai kurma ne ya shahi kunnan ka sai ka kuma lahiya lau kai sai da kai annabi isa albarka ta sa yana tayar da wanda ya mutu jama'a albarka idan aka ce albarka duk inda ka tafi duniya inda kai mai albarka ne kana umarnin mutane yanzu misali wanda a cikin unguwarka in yi zan mai albarka kowa yana ciki da gaishi na harko dai baiwa kowa ƙeta baiwa kowa sharri kowa haba-haba ya kai da shi cikin unguwa ya zan mutum mai albarka mai amfanin mutane annabi isa ya kasance wata rana ta yi ta hada shi da wani bayahudi abin sai ya baka mamaki bayahudin ga yace to annabi isa ce mai da Allah tsakanina da kai kowa yadda abinci ne ya gwada muna da yi da kai bayahudi ce to ni sa guda biyu rai ne annabi isa to ni ko sa rai ne? sai to mu hada mu ci tare da suka kama ta sai bai hudun ga gano cewa wai kamar annabi isa ya kware shi shikenan sai to shikenan sai shi bai hudun da sai lallaba can ya guda ba tare annabi isa ya sani ba sai an ka to guda biyun ga sai an ka ta a tsare sai to ina guda sai ce a ni babu ta annabi isa ya yi shi kawai Allah ka faɗa min wanda ce ce wallahi bai hudi shi dama guda ta yi ashe annabi isa bai so a yi ƙarya suka yi tahiya suka yi tahiya suka yi tahiya sun haɗu da abubuwa daban-daban wannan mutum ya ga abubuwa daban-daban ga annabi isa na ban mamaki daga ciki suna cikin tahiya cikin daji ya ga wata barewa annabi isa sai kira ta taho annabi isa ya kare ta yanke ta an ka haɗe ta an ka aje fata sai an ka to an ka gasa namanta an ka ci da shi da shi sun ka ci kowa sai da ƙoshi naman barewa aka kawo ƙasa aka zuba cikin wata sai annabi isa ya bige ta ta kama ya ta sai ce a kai da in ina haɗa ka da ubangijin da ya raya bari yau gado Allah ka faɗa min wacce ya gura nan guda sai ce gaskiya shi bai sani sun haƙara gaba sun ka tehe su sun ka tehe suna kusan shiga cikin gari sai ga wata taniya ƙatanya mai ƙiba kuma annabi isa ya sake kare ta an ka yanke ta an ka raba mutane nama suka ci kuma suka ci nama aka gama a kawo ƙasa aka sa kuma ya buge tattashi wallahi mala mutunan ne ya ga abu mamaki kai ba da shi abu mamaki ba suka sauka wani ƙauye shi ya ga sanda ga annabi isa ya ɗauka cewa ga sanda kamar kwaman sanda ta annabi isa ya yi kwana suna suna kwana cikin ƙauyen ga sai shi mutunan sai ya ɗauki sanda annabi isa sai yawo cikin gari yana yawo cikin gari sai aka ce ai sarkin garin gabe da lahiya sai to aini ina magani sai tida annabi sadda annabi isa aka gwada mai gari sai sa sun da annabi isa sai kama bugun mai gari sai mai gari ya mutu sai an haka mushi annabi isa bai sani ba an ka ce za a tsire shi a kashe shi daga nan sai ga annabi isa ya so na yau sai ga dan uwa ne ga hannun sarkai za a kashewa sai ce kai lahiya ya kashe mana mai gida mai garin ga ya kashe da mi sanda ya sa bige shi su ta ku tsaya idan an karaya muku mai garin ku kuna saki ne suka cikin suna saki ce mutai annabi isa ya dauki sanda ta yace inda gawon mai gari take malam yana bugu ne sai mai gari ya tashi kuma ya warke lahiya an ka saka mai abokin ta ya zuwa kama haya suka tafi suna suna ta haya sai sun ka cimma wani katon zuci cikin daji sannan za a rabuwa annabi isa sai ce mai kaga wanda ya ce eh, mi ya ce dutse ne annabi sa sai ya dauki sanda sai ya bugi dutse sai dutse ya koma tari na zinari tari uku sai to ka gani guda kai adda guda nauna guda kuma na wanda ce gura sannan guda na sai to wallahi tsayan hada ma Wala ya ni ni ni ni ce sai wallahi ka gani to shi kenan kai kace zo shi kenan za mu rabu ka sa al'amarin duniya malam duniya bala'i sai ji to annabi to ni da nau da naka da wancan duka na barma to yanzu ya za a yi ana barin dukiya cikin daji shi dai bai yi mata kuma bai iya zuwa gari ya ce ɗauko wanzu kai ya ce ko da ka dawa an yasa ce ta annabi zai to ni na barka na wuce annabi sai ya wuce wata shi ko yana nan yana kwanta bai iya dagawa ka san duniya bala'i shi yana da halakar da mutane da yawa yanzu da wannan cikin daji babu kowa sai ɗibi abin da ya ka ɗiba wadda ka isa ta har rayuwa ta ƙare sai ya ɗiba ya ta cikin gari in ya ta cikin gari ya sake tsoyo hayar wasu dawa a ɗauki sawa ko da ya dawa an kwashe ba dai ya ɗiba ba sai ƙin haka ka san mutanen faɗa ma gari wallahi mallai yana hoce da ita can sai ga wasu mutane mutum uku sun taho ko sun ka to sun ka yi mutunan ga hoce da zinari tulalla zinari manya manya sai kai ba Allah mi haka yace a dukiya ta naka hoku sai dukiya ta yace Wala eh. wallahi ma suka kama suka kashe shi sun ka tsoki gawa suka yi su a can to yan ba su uku sun ka rage ba to maroko yanzu uku ɗaya kowa ya dauki tari guda guda kowa ya tayi gyara kai ne ko sai ba su yaka suka ce to dama suna jin yunwa sai suka aiki gudansu ya so ya sun wasu abinci da sun gai da suka aike shi bisa haya sai tunanin ya tome cewa ya kamata duke ga shi ɗaya kamata ya mallake ta ba da wa'in ba su kuma nan su ko sai suka yi tunanin cewa su biyu ya kamata su raba duke gaba ta wancan ba kowa ya yanki shawara haka nan zai sai ta so abinci ya sa guba da ta yi tsaya cina shi ya musu wanda a yi sama guba su kuma nan sun shirya da ya za su kashe shi bayan sun dawo bayan ya dawo sai sai guda ya kama bayan ya riƙe guda ya sa ice bige sai mutu suka ja ya gawar suka a cikin daji ba biyu kenan su kuma sai suka gama su fitan abinci suka zanna suka cinye abincin gabaki daya su ma a jima kaɗan sai kowa suke ne ya murɗa kowa ya mutu ga su gawa mutum hudu ko guda babu wanda an raye dukiya kuma ga sanan gaban haka duniya ta annabi isa bayan ya ce ya dawo sai isa ga dukiya ga kuma ga gawa kina guda sai roki Allah ya ta mai da su don ya tambaye su mai Allah ba da su Allahu Akbar to shi na sai Allah ya tare su su duka kowa ba da labarin abin da ya faru wa an ka fara kashewa cikin su shi an ka fara kashewa shi an ka iske dukiya kuku ya an kai kowa ya ba da bayanin abin da ya faru to shi yasa daga cikin albarka annabi isa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu yace wa awsani bis salati Allah ya min wasici da tsaye da sallah wa zakka da zaba zakka ma dumtu hayyan matuka ina raye ni bihi ma Allah ya umarce da wayannan ayyuka guda biyu wallahi duk wanda bai tsira sallah jama'a kaka sa cikin mutanen kwarai duk mutumin da bai tsira sallah bai cikin mutanen kirki sannan in kana son ka gina ma danka tubali na gyaruwa ya zanna kwarai yayi maka da'a yayi ma uwa sai da'a yayi ma Allah da'a yayi manzon Allah da'a yayi mutanen shiya da'a ka ci unhwanin abunka a zahiga hanyar sallah jama'a me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahihi muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha idha balagu ashara wa farriqu bainahum fil mabadi ma'aiki yace ku umurci ƴaƴan ku tsaye sallah suna ƴan shekara bakwai duk yaron da ya kai shekara bakwai ka umurce shi tsaye sallah manzon Allah yace ku ba su kashi in sun kai shekara goma ba sallah Dan ka duk da kake so ne in ya kai shekara goma bai sallah manzon Allah yace ka samu bulala ka zane shi saboda mai saboda rashin sallah sai ce kuma in suna shekara goma ku rawa masu runkwanciya in yaro kai shekara goma samai ɗaka tiwa ta raba shi gehe in yariya ta kai shekara goma raba ta gehe ba ta ɗan gidan sauranta da ɗan zananta da ɗaka ta da sauran 'yan kayan duka maka raba su yadda kama wa gasa kaya ‘yan akwati yi mata daban duk wanda ya kai shekara goma ka ba su malamai suka ce akwai hikimomi da yawa da cikin wannan ba su yi bayani yanzu ba ya ku yin uwa musulmi ku sani sallah ita ɗaya a aikin da mutum in ya bashi ba a ko tambaya ne jama'a ku fahimci magana duk mutum da ya bar sallah ba a tambaya ta don me da ka bari ba a tambaya ta kaya da wajibata ba a ko tambaya da ya bari shi kenan malamai suka ce ya kasarta ya hita manzon Allah kuma ke bayanan rajuli wa bainal kufri wa shirki wa bainal shirki wal kufri tarku salat tsakanin mutum da sallah da kafirci tsakanin mutum da kafirci shirka shirka da kafirci barin sallah manzo Allah yace innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha duk wanda ya bata yayi mi malama suka ce inda akwai wani fi'ilin da da ya ce wa man jahadaha manzo Allah ya kowa iya larabci a duniya ya zaɓi kalma bari faman duk wanda ya barta ya kafirta shi yasa jama'a kuna gani idan mutum na son Allah ya rinja da shi akan maki ne to ya kama sallah ya tsage sallar subahi cikin jami'i sallar isha'i cikin jami'i sallar magariba cikin jami'i sallolin azhur da asr cikin jami'i duk mutum da Allah ya taimaka da wannan wallahi malam ba imai ko kaga wani abu sai jarrabawa kawai amma tsare sallah shi ya sa malamai sun rubutu cewa duk masu da ba su sallah haka zama da ke duk masu da Allah ya jarraba da masu da ba su sallah yayyayi ta kibari ta ki kama sallah yayyayi ta ki to ka sa cikin ruwan sanyi su to wance ke gani dai ni wallahi musulmi ne <laughs> a imana to jama'a ba a faɗa mata gaskiya wallahi jinin nan na rashin sallah wallahi in ka bari ta aihon ma da yana zai Allah kuma suna kama ba sallah jini jini na garin jinja ko ba ku yadda ba jama'a fa innar irka da sasun manzon Allah saboda jini ana gado ne na rantsi da Allah ma takka in ba sallah sai ta aihon ma ɗaya da ba sallah akwai wani aboki na wanda ya ce auren mutum wata mai da bala'in kyau ban da mu koyar da ku gane shi kyawo gare ta malar gata da hanci irin matan ta shiga gaban mota amma wallah malam ba salla. yayi yayi ta ki yayi yayi ta ce wallahi ita wahala salla ta kaji ta wallahi salla. da ba ka san Allah madaukakin sarki ya faɗa wasta'inu bis sabri was sala ya ayyuhal ladina amanu ista'inu بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله مدوكتين سركي يتي واستعينوا بالصبر والصلاة كن نمتي مكون الله wajen biyan bukatocinku bisawi ta hanyar haƙuri wasu da kuma tsaye da sallah in kana da bukatar kasa ta gaba Allah ya ce nemi taimakon Allah wani abubuwa guda biyu na farko ka yi haƙuri na biyu ka yi sallah za ka samu biyan bukatar nan da yadda Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa inna halaka biratun domin la'is sallah tana da nauyi lasaƙilatun malamai suka ce lasaƙilatun mai nauyi ce tana da wahala illa Allah khashi'in sai ga masu tsoron Allah shi mutum bai jin tsoron Allah sallah bai jin wayar sauraka duk mata da ba su tsaye da sallah wallahi ka karabu da ita malamai sun tabbatar da wannan haramun ne ka zamna da mata da ba su sallah gidanka don da ita da wadda aka harar tsaye su saboda sallah tsakanin musulmi da kahiri sallah to ba ta yi ko ba gaskiya ba jama'a ka ta hira wurin yarinya a yi magariba baka tashi ba a yi isha'i baka tashi ba kana nan kan hanyar da ita da kai yanzu kusan ɗaya mana ko ba gaskiya ba kuma inda suna da wayo suna gane cewa kai ma ba masallaci nake ba kai ma ba masallaci ne, saboda ka kira nake wallahi dan uwa musulmi in yaran gara Allah ya ba mu mu za su ga hanyar sallah wallahi yaro sai ya girma shi maka addu'a sai Allah ka dukan baba ya Allah baban gana wallahi ya taimaka min in su bahin ta yi ina jin kwana sai ya kawo ido ya na wanki ido na a tahi a da shi masallaci sai ga shi tsalla ta bi jiki ne ta tsaya daram sai ga ya girma sallah ba ta ba shi wuya amma wallahi in kai sakaci ya sun ka tahi ba su iya sallah ba na rantsi da Allah ba ka taimaka musu ba ba ka taimaka musu ba kuma tsalla mutum da girma ne wallahi wahala ta ka ba shi amma in mutum ya fara yana da yaro yana yaro ya iya sallah ta bi jiki ne kai uba Allah ya dauki ma wahalar tarbiyya kuma jama'a ku kula duyar hu suna sallah ba a samun barawa cikin su ba a samun dan shaye-shaye cikin su ba a samun dan cikin mutunci cikin su duk yaron haka yana shiga masallaci na sallah ko uba yana nan ko bai nan wallahi ka kiyaye Allah ta'ala ya ce inna salata tanha anil fahsha'i inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وترانا أتكلم بزيسا من الله الله أنسى مونا ɗauke ɗauki an samu wani shina ɗin ɗauke ɗauki na sata sai sabu suka kai complaint ne wajen manzo suka ce ya rasulullahi cikin mu akwai barawo manzo Allah ce yana sallah da ce ku bar shi sallah za ta hana shi wallahi mutumin nan ba a ɗauki lokaci ba sai gashi Allah ya warkar shi ga ciwon sata gaba ɗaya bari in kaga ko yaro ko ba mutum ya lalace wallahi sallah ya bari Allah maɗaukakin sarki bai yahi masallaci ya zan barawo wallahi Allah bai bari masallaci ya zama zanaci mafi mata dindin inda sallar ƙwarai shi kai yana yin ta yadda ya kamata Allah ya bari shi lalace shi yasa wallahi ya tsaye tsayin da ta ka tsaye da sallah don wallahi in ba tsaye da sallah ba to na race da Allah akwai matsala kuma kai ba kai hakkin da aka ɗauko maka ba amma da aka ɗauko maka ba kula da ita don tun wurin ɗaura aure an ce da ci da sha da kula da addini jama'a miya kula da addini jama'a tana ciki ba ciki tana ciki amma kai kana ta tsoron ƙosu bayan ta yi ka tashi ka tashi ka yi Allah ka yi ka ta yi ka kawo masallaci ba ka kula da sallan matakka wallah ko yin ba kai ba ba ka wucewa a zama a yi wuta da ita sai a tsaya an bi cike ka tunda aka kawo tana aure ka binciki sallarta to dai ya ji ta ina amana da aka dauko mai an ɗauko mai amana kula da addinin ta ko to ya zai taho don yana ji tsoron ya ce bai sa sai sallah dole ya sa ta yi sallah in ba ta yi ta gidansu in ya ta gidansu ya ce sallah ba ta yi jama'a ba shi ke nan ba ni ko ban ya zama da wani basar sallah ƙwarai saboda ka muna kira da dattijawa da yara matasa wallahi mun kama ga gabaki duk bala'in da ga ana haura cikin duniya wallahi masallaci ko ya tafi na bari ne duk wanga bala'i da kaga yana yawo cikin duniya masallaci ne sallah ta kware duk bala'i ya tuna bari manzo Allah ya wani hadisi wanda zai fara aiki nan gaba yace wallazi nafsi biyadi la tazhabu ad-dunya hatta yamur rajulu al-qabri fa yatamarragu alayhi fa yaqulu a akunu makana sahib hadha al-qabr yace wa laysa bihi ad-din bala auka kama qala alayhi salatu wassalam manzon Allah yace na rantse da wanda raina yake ga hannunsa duniya ba ta tashi ba a tashin kiyama sai mutum ya wuce kabari yayi birkida bisa kabarin irin yadda jaki kai sai ce wayo ni wayo kai na Allah da za a ci yau ni na a ciki kwance ya yi min rayuwa daga bayan bangon duniya manzon Allah ya ce abinda adalili wa laysa bihi dinu addini abin shi ta shiga ga matsala wallahi duk mai addini jama'a bai shiga matsala a duk lokacin da ka ga rayuka wasu hankalin su ya tashi kai wallahi naka hankalin ka gare ka don mi saboda kai ka san alaka da Allah sana da kai Allah ya san sallah kai Allah ya ce abinda kace kai saboda ka duk bala'i tuna barin ka wallahi sannan ko ya ɗauke ka wallahi ka san ka yi jama'a saboda mahimmancin sallah akwai cikin magabata ce ya Allah in kana ba wani bawa dama shi sallah cikin kabari ne Allah ka bani malamai suka ce sabitul binani tabi'i ne ya roki Allah Allah in kana ba wani mutum dama shi sallah cikin kabari ne cikin kushewa tai ya Allah ka bani dama in wallahi jama'a an ce an ruwaito an gashi na sallah cikin kabari Allah ya buɗe kabari ne dama ka su in mutum kirki ne za a buɗe kabari iya idonka za a ƙara mai faɗi irin ƙarawa ta gaibi wadda Allah shi ƙesar take an ce an gan shi yana cikin kabari sannan annabi Musa alaihi shi ma an ruwaito cewa an gan shi yana sallah cikin kabari shi kenan jama'a kun ga sallaga da gani wallahi mutum ya rike abu da kyau kada kai wasa da ita cikin gida sallah waje sallah matanka sallah ƴaƴanka sallah wallahi abincin za a ci Allah ya sauke muku ku ci da daɗi ku share daɗi hankalin hukunci saboda alƙawari ne Allah ya ɗauka amma wallahi in ka gana shiga matsala ko sallah an ka bari muna kira ga mata cikin gida ku kiyaye sallah akwai wasu mata Allah ya taimake su Su suka tayar da maza da kansu na sha ba da misalin wata mata Allah ya jarabe ta da miji wanda bai son sallar subahin subahin na bashi wahala sallar game muhimmanci cike take da alhairai wanda an ce ma yana so a shehin mutum a samai sai mai kwana bayan sallar subahin bai yi subahin kowa an yi ta kira kira da ko ina an yi ta hayya ala sala ana asalatu khairun minan naumi yana ta hina kwana bai tashi ba har aka ci an ka suɗe gaba ɗai wa ƙur'an alfajiri ko ina ran sukoki ƙur'an ya ka tashi a ƙira'o'i ina ta hina kwana ha an ka ce an ka suɗe shi iri ne jiwa ya an kun dai gane jiwa da nika magana ko wallah an ta sauran samu Allah ya jarabe ta da mutumin ita ko Allah ya jarabe ta ba san su ba ya ta tashi an ce mutumin da ta kama ta sai hawa mai gida kawai Allah ka tashi ce in hmm, sai jawo zani ka sa ko ke tashi nake da Allah ta yi ta yi har dai haya fara tashi in ya tashi in ya shiga ban daki kan yi zama ya kyauta an masalla Ya yi ba ka sa akwai wasu dakaru na ana nan ta kai ta hoke mai gidan wuta sai ya fito wani biyu na ya ka shiga jiwa a ga masalla a gama ana nan tana da dai matsa wuta ta kai sai ya fito bakin ƙoriya sai shi zama ya can waje sai an gama sallah shi dawo to ya kwanta sai da ya kai wa lahi rakiya ta kai rakiya kusan rakiya sai tara kai ya yi nisan sai su dawo shi ko saboda wani mutum na daban sai ga masallacin da aka zuwa inda mutane suke da yawa sai ya tesa wani karfi masallaci sai ya tsaya a jima kaɗan sai ya dawo kai sai da kai sai tara kai ya shiga masallaci ya shiga ya zamna su sun dawo al'amin ya Allah haka sai sai ta gyara min da kyau ya koma normal salar bahin ta bi jiki ne ta shiga cikin jini ne ta tsaya jama'a ta kokari kuma ta kokari saboda ko wallahi hajiya in mijin ki bai tahi subahin wallahi matsamai kina ji cikin gida duk wadda mijin ta bai su subahin ki sassai mi manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce in dare yayi lokacin sallah yayi duk namijin da bai tahi su ba ki samu ruwan sanyi ke watsa mai ga fuska ina malamai suke tsakanin da Allah hadisin ga akwai shi ko babu sannan ita ma in ta kitashi sallar subahin ita ma an ce ya samu ruwan sanyi ya watsa masa ga fuska to mu gani in jahili na yanzu a jahila cikin manzan Allah shi faɗi maganar ga jama'a to saboda haka kenan baki bari mijinki lalace baki bari mijinki kuma baya duk mijin kowa ya hito zuwa sallah ke zaki tun cikin zane ga zukule ya jawo zane ya rufe wallahi take da dawa ta tsaye tashi ki samu ku alherin duniya da lahira muna kira ga maza da mata kowa ya kama sallah Allah ka ba mu ikon kiyaye ba jama'a ku yi hakuri tun ɗazu an gwada min lokaci yayi kuma akwai sanyi na ganin ya kamata in dakata sai wani lokaci kuma idan Allah ya haɗa mu muna godiya duka ƙoƙarin da mutanen unguwa suke mana Allah ya rufa muku asiri Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi wa ku albarka Allah shi wa iyalinku albarka Allah shi wa wannan unguwa albarka Allah muna roƙonka da sunan ka samu gama lafiya ka samu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر aga jira بسم الله